يا أيها الناس اتقوا ربكم اللي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau na ranar 27 daren da takwas ga watan rajab shekara ta 437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 4 ga watan biyar shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama yau za mu tashi a babi na takwas babu istiqama babin da ke bayani akan daidaito game da al'amarin addini qala Allah ta'ala mala imamun nawawi ce Allah madaukaki ce. fastaqim kama umirta ka daidaita kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka umarce ka aya ta 112 cikin suratu hud wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace innal ladhina qalu rabbuna Allah haqiqa waɗanda suka ce Allah ne ubangijinmu thumma istaqamu sannan suka tabbata suka daidaita akan haka tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku na sassauka gare su a lokacin karɓar rayukansu Allah ta khafu suna masu ce musu kada ku ji tsoro wala ta kuma kada ku yi baƙin ciki wa shiru. bil jannati allati kuntum tu'adun kuma suna masu ce musu albishirinku da aljannar da aka kasance ana alkawarta muku shigarta ko samunta nahnu awliya'ukum bil hayati dunya mu fa ne majibintanku masu taimakonku a lokacin rayuwarku ta duniya wa fil akhirah kuma muna tare da ku a lahira ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم kuma kuna da abubuwan da zukatanku suke sha'awa a cikin gidan aljanna walakum fiha ma tad'un kuma kuna da duk abin da kuka nema za ku samu a cikin aljanna nuzulan wannan wata gara ce kaɓaki ne kyauta ce mai ƙima da daraja ta musamman min ghafurin daga ubangiji mai gafar zunubanku rahim wanda yake jin kanku shine ya tanada muku wannan alkhairi da kuma wato ni'ima aya ta 30 zuwa talatin da biyu cikin suratu fussilat wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace innal ladhina qalu rabbuna Allah haƙiƙa waɗanda suka ce Allah ne kaɗai Ubangijinmu, mai shugabanmu mai tafi da al'amuranmu abin bautarmu, tun mastaƙamu sannan suka daidaita suka tabbata akan haka, fala haukun alaihim babu tsoro tattare da su, walahum ya zanun ba kuma za su yi baƙin ciki kan abin da suka tafi suka bari ba. Ula'ika Allah ya ce ire-iren waɗannan bayi. ashabul janna su ne ma'abota aljannar ubangiji su ne 'yan aljanna khalidi na fiha in sun shiga aljanna za su rayu suna masu dawwama a cikinta jaza'an bima kanu ya ya'malun sakamako ne Allah ya musu game da abin da suka kasance suna aikatawa na imani da Allah da biyayya gare shi aya ta sha uku zuwa ta sha hudu cikin suratul ahqaf waɗannan su ne ayoyin da za mu bibiya da bayani a karatunmu na yau Allah raya mu kuma sati mai zuwa mu shiga abin da ya shafi hadisai malam imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama ya buɗe wannan babu da cewa babu istiqama babin daidaito a larabci idan aka ce al abinda ake nufi da kalma al shine daidaituwa da rashin karkacewa idan abu ya daidaita ya tafi bisa wato rashin karkata to ana cewa da abin daidaitaccen abu bai waskace ba bai karkace ba bai bauɗe ba su da ka alistiqama babi ne da ike magana akan daidaituwar bawa da rashin waskacewarsa ko kuma kwalmaɗewarsa wannan a larabci kenan amma wajen malamai masana addinin musulunci idan sun ce alistiqama abinda ake nufi da alistiqama shine tabbatuwa akan hanya madaidaiciya dimantar bin tsari na Allah na addinin musulunci sau da ƙafa ba tare da karkacewa wannan tsari ba ba tare da waskacewa wannan hanya ba malamai suke cewa alistiƙama a shari'ance ta kunshi aikata ayyukan biyayya ga Allah baki ɗaya ta kuma kunshi barin dukkanin abubuwan da Allah ya hana to an ce wani mustaqim ne ko alal istiqama ana nufin wani tabbatacce ne akan yin abubuwan da Allah ya ce a masa na biyayya tabbatacce ne akan barin abubuwan da Allah ya hana so da haka daidaito da ake nufi a wajen masana addinin musulunci shine ka daidaita ka tabbata ba gudu ba ja da baya ba karkata akan yin ayyukan da Allah ya sa ka na biyayya da barin abubuwan da ya hana ka na sabu shine al-istiqama to malam da yace babu istiqama ina nufin babu tabbatuwar bawa da daidaitonsa akan bin Allah sau da kafa da kuma kaucewa dukkan wani abin da yake sabawa Allah to shi ake cewa al-istiqama sannan sai biyo da ayoyi da suke tabbatar da haka qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka abin nufi a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma umarni ga kowane ɗaya daga cikin al'ummarsa domin umarni gare shi umarni ne ga al'ummarsa har sai in wani dalili ya zo ya ce wannan umarnin iya shi ne ban da mu shi ne malamai suke cewa da aka ce fastaqim ana cewa ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da wanda ke tare da kai daga cikin muminai kowannenku ya tabbata ya dawwama akan rukunkumar da bibiyar madaidaiciyar hanyar Allah subhanahu wata'ala wacce ita ce musulunci kamar yadda aka umarce ka aka umarci kowane ɗaya daga cikin al'ummarka tunda umarni gare ka umarni ne ga al'ummarka Sakon da aka baka naka ne da waɗanda aka aiko ka zuwa gare su saboda haka ita wannan aya tana umarni da a samar da tabbatuwar imani a kuma samar da biyayya ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan waɗannan abubuwan guda biyu tabbatar da imani ga Allah subhanahu wata'ala tabbatar da imani da Allah subhanahu wata'ala da tabbatuwar biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam a duk abin da za yi wa Allah na bauta su ne ƙashin bayan alistikam su ne abubuwa biyu da daidaito a tsarin addinin musulunci yake komawa zuwa gare su tabbatuwarsu su ne samun istiƙama rashin ɗaya daga cikinsu rasa istikama rasa su gaba ɗaya kuma to an rasa komai da ya shafe ta kuma samun ɗaya daga ciki ba ɗaya ba zai maka amfani ba cewar da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya daidaita a kan turbar musulunci kuma kowane ɗaya daga cikin al'umma sai daidaita a kan haka sai aka ce kamar yadda aka umarce ka daga cikin ayon da suke tabbatar mana cewar Allah Su Wata wata'ala ya umarci manzo da ya daidaita a kan turba ta musulunci ba karkata babu wato ainihin canzawa ya tabbata akan haka shi da al'ummarsa Allah yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ya ce ka ce haƙiƙa sallata kaga kenan tabbata akan yin ibada ga Allah ayyukan da yasa ka sallah tana daga cikin abin da Allah ya sa bawaye ka ce haƙiƙa sallata wa nusuki da ibaduna da nake yi banda sallah ko wa nusuki da yanka da nake dan neman kusanci zuwa ga Allah yanka a lokacin hadaya aikin haji ko yanka a lokacin layya ga wanda ba aikin haji yake ba ko yanka a lokacin da Allah ya datar da kai da samun wani da to dukkan wani abu nake na ibada ta sallah da sauran abubuwan da suke biye da ita wa mahayaya da gudanar da dukkan wani al'amari nawa na rayuwa ta yau da kullum wa mamati da kuma abin da zai zama dalilin rasa rayuwa ta mutu a kansa lillahi rabbil alim na keɓe shi ne gaba ɗaya zan yi ga Allah ubangijin talik kaga an nufi Allah da abin da za a an tace ibada ga Allah subhanahu wata'ala kuma an tsayi cewa za a yi sallah za a yi yanka duk abin za a gudanar a rayuwa har a rasa rai akan bin Allah za a tabbata sai aka ci da manzo ya ce wa bi zalika umirtu da wannan aka umarce ni in tabbatar da imani in kuma tsayu akan yin abin da Allah yake so da barin wanda baya so wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon mai miƙa wuya cikin al'umma duk wanda zai biyo baya bayana ne Abinda aka aiko da shi na sako a kai nake kuma wanda duk na zo na gayawa abin da nake gaya masa ke shi ne Allah sai yake gaya mana anan fastaqim kama umirta ka daidaita ka tabbata akan ɗayanta Allah da bauta da kuma dimantar yin wannan bauta har lokacin karɓar rayuwarka ka tabbata akan wannan kai da wanda aka aiko ka zuwa gare shi sulaka wannan aya shine saƙon da take gaya mana na daidaituwar dukkan wani musulmi akan bin Allah da kaucewa saba masa wa ƙala ta'ala mala imamun nau ya yace kuma Allah maɗaukaki madaukaki yace innal na ƙalu rabbuna Allah haƙiƙa bayan da suka ce Allah ne ubangijinmu shi ne mai renonmu kuma shi ya cancanta mu bautawa domin ba mai iya yin abin da yake na nan bayi sun mastaƙamu sannan suka tabbata akan tabbatar da ubangiji shine kadai abin bauta na gaskiya suka tabbata akan yin abubuwan da su ne biyayya ga ubangiji din tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su riƙa sassauka ga waɗannan wato ainihin bayi da suka tabbatar da Allah kaɗai cancanta bautawa a lokacin karɓar rayukansu a lokacin koma wasu zuwa ga mahalicci mala'iku za sauka a daidai wannan lokaci suna masu cewa da su me Allah khawfun alaiku Allah ta kai ko wala tahzan kada ku tsorata game da abin da ya shafi mutuwa tashin hankalin da ake fuskanta a lokacin mutuwa ga wanda bai ba da gaskiya da Allah ba ba ku da tararrabinsa ranku za a cire shi cikin sauki ba ku da wato fuskantar matsala haka kuma kada ku tsorata ko bayan mutuwar ku abin da ake jimamin zuwa a haɗu da shi in an mutu ko abin da za ku haɗu da shi ba abin da zai tashi hankalinku ba wala tahzanu kada kuma ku bacin rai ku yi bacin rai kada ku ji ba daɗi game da abin da kuka tafi kuka bari bayan ku na ‘ya'ya na iyalai na dukiya da sauran abubuwan mora da amfana na duniya ba wanda duk ba Allah subhanahu wata'ala bayan ya samu kariya a shi kan kansa ya samu tsaro da kuma wato aminci a shi kan kansa to ƴaƴayensa da ya dora akan kan wannan salo da turba iyalansa da ya bari akan bin wannan tsari dukiyarsa da ya bari dan ‘ya'yansa da iyalansa su gaba da mora kuma shi ma wani abu ya rika zuwa masa na alkhairin abin da ya ɗora su a kai to Allah subhanahu wataala yake gaya mana za a gaya masa kada ya ji komai bayansa ta yi kyau bai bar baya da kura ba to haka Allah subhanahu wata'ala yake tsarinsa ga wanda ya yadda zai bauta masa shi kadai zai kuma bi shi sau da kafa har ya rasa ransa to bayansa za ta kyau ba zai zama wato ainihin mai yankakken baya ba sannan Allah yake gaya mana bayan sun ce musu wato ainihin Allah ta khafu wa la tahzanu sai kuma ka ce wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan kuma su mala'iku nan za su rikaiwa waɗannan bayi na Allah subhanahu wata'ala da suka bada gaskiya da shi suka tabbata kan bauta masa za su riƙa cewa albishirinku da samun aljannar da ake muku ta sannan mala'iku za su ci gaba da cewa da su nahnu auliya'ukum fil hayatid duniya mu ne masu taimakon ku a rayuwar duniya mu ne masu ba ku tsaro da kulawa a rayuwar duniya domin Allah subhanahu wata'ala ya tanadi mala'iku da suke agaza wa bayinsa mutane masu bin Allah a ban ƙasa kamar yadda ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a yaƙe-yaƙen da suka riƙa yi an riƙa turo mala'iku suna kawo ɗauki bai sukan ce sukan ga fuskokin da ba su san su ba tsakankaninsu kafin fita yaƙi amma a yaƙi suna gamawa da su kuma bayan yaƙi shi kenan an rabu da su har sukan ji wato shau kamar shauɗawar bulala ka ga wanda yake kusa da kai cikin arna yanke jiki ya faɗi ka ga wanda ya dukan ba amma ka ji dukan to wannan masu taimakawa mutane ne cikin mala'iku da Allah yake turowa wato alistaya bayinsa a ban ƙasa yaƙi da kawar da barna da tabbatar da gaskiya to sai su ce da su ai mu ne dama masu taimakon ku jibintanku a duniya kuma wanda Allah ya ware wasu daga cikinsu aka sa su sune masu bibiyar bayin da suke bin Allah lokacin da ka so kwanciya bacci ka karanta addu'a da manzo ya koyar ta kwanciya bacci ka karanta ayatul kursi manzo yake cewa wanda ya karanta ta mai ba shi kulawa da tsaro ba zai gushe ba a kansa hayya ya waye gari daga wajen Allah ma'ana za a sa mala'iku su rika tsaranka da gadinka kada wani shaidani ya kawo maka farmaki a lokacin da kake bacci to haka in ka tashi da kayi sallar ka ta asuba a ƙarshen sallar nan akwai magana karanta ayatul kursi su falaki da nasi suraka to ana sanya mala'iku masu ba da tsaro da kulawa wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ga masu rubuta abin da muke suna kiyaye ayyukan alkhairin da baya suke wanda za a zo a tattala musu a tara musu a gabatar musu su karanta su da kansu suna murna da farin ciki kuma suna cewa da wasu ma ha umuqra'u kitabiya kun ga littafin ku zo ku gani ku zo ku karanta abin da yake cikin littafin abin dadi ya samu to saboda haka za su rika ce musu auliya ukun fil hayati dunya wa fil akhirah to kamar da muka kasance mataimakan ku masu ba ku tsaro da kulawa a duniya to haka a nan lahira ma muna nan tare da ku za mu kasance tare da ku a matsayin mu na masu yin abubuwan da ubangiji ya mu, a matsayin ku na wanda kuka yi abin da Allah ya sa ku abokan tafiyar juna ne da mu da ku yadda muka kasance tare a duniya haka anan lahira ma za mu kasance tare da ku sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa walakum fiha ma tashtahi anfusukum mala'ikun nan za su rika gayawa mutane da suka cancanci samun aljannar ubangiji subhanahu wata'ala cewar wato ainihin kuna da abinda da rayukanku suke sha'awa suke so a wannan gida na aljanna abubuwan bukata akwai su babu lokacin da za a ce sun yanki ba irin abubuwan jin daɗin rayuwar duniya ba kana san abu kana nacinsa ba yadda ka iya haka za a gan shi gaba shi ka rasa shi sai ka jana cewa a ah, kamar ba a yi lokacin da wutar nefa ba ta ɗaukewa ba sai kai wata da watanni baka ga daukewar wuta ba a Najeriya ta zama abu tarihi a kamar ba a yi lokacin da ruwan famfo za ka jo lokaci kamar zai fito da kansa daga cikin wato ainihin kan famfon ba za ka jina kit kit ya taru ya cika ina bukatar a buɗe shi fito kamar ba a lokacin za ka kunna shaya kai wanka ba lokacin da aka gina gidanmu na rijiyar lemo da tiyo ake sawa a rika bawa dakin ruwa ana fesawa yana hawa sama amma lokacin da aka ce an sauke shagari kafin wani lokaci an nemi ruwa an rasa ba shi ba dalilinsa sai aka koma kuma yin tankin ƙasa masu wato ainihin tanka na mota suna ɗebowa suna kawo suna zuba ana zuwa ana siya ana ɗiba ana kaiwa gida ko kuma ka taso tun daga rijiyar lemu ku to kofar ruwa da drum drum a zuwa ɗiba a tafi aje a sauƙiya a zuba a gida don a sha amfani da shi waɗanda abubuwa ne na more rayuwa da samun sassauci amma sun zama tarihi duniya ce take da irin wannan kana son abu kana jin daɗinsa haka za ga kakura ya bakka ka bashi kamar ba a lokacin za a ce ka je asibiti a haɗo ka da magunguna leda guda ba kwabanka a ciki kati kyauta magani kyauta ganin likita kyauta amma yanzu ya zama tari ko to wannan ma wai ka fuskanci ba daɗi ne ka to a baka maganin za ka samu rilif? to yanzu ba maganar ma wai baka da lafiya ko a ba a'a kai ka san da yadda za ka yi Kan fahimta ku ba waɗannan abubuwa ilimi a baka kayan makaranta wata ya ƙare a baka allowance ga abincin da za ku cin bodin kake akwai madara akwai nono akwai shinkafa akwai in ka so da madara da shinkafa za ka haɗa ka ci a inda miya za ka ci ka ci naman kuna na yana jira wanda za a dafa na dare bayan wanda kuka ci da rana kuma malaman ku ba darasin da za zuwa cewa ba a da malamin su lafiya lau kai karatun ka na aji bakwai ko da mangwafaf ko da mangwafaf za ku yi turanci George Bush in ya zo ba zai ya kure ka a turanci ka dai faɗa ya faɗa ka fahimce shi fahimce ka za a samu wannan abu amma zama tarihi ka gama karatun a baka lada da ake cewa ladan dan boko da gidan da zaka zauna ga kuma aikin yi yanzu kai zaka biya kudin registration din kuma ka bulayi ko to waɗannan abubuwan duniya ne abubuwan da ake ganin morewa rayuwa ne sassauci ne sauƙi ne kana san su haka zaka hakura ka basu sun tafi sun baka ka basu sun baka to Allah subhanahu wataala yake ga mana mala'iku za su ga wa bayan da suka tabbata akan bin Allah a nan duniya za su rika cewa walakum fiha ma tashtahi anfusukum abinda wato ranku ke so a wannan gidan aljanna kuna da shi ba rana yankewa da akwai shi mai shi ne ya tanade shi wanda abubuwansa ba sa yankewa walakum fiha ma tad'un kuma duk abin da kuka nemi a kawo muku shi za a kawo kana inda kake Ta da kai ta oda kilishi tsire balan ko matefatan hanta abin da kafsu sai shi za a baka kayan marmari ne nama ne a'a ko me ka nema abin da kace shi za a kawo ba za a kawo maka ya wuce ba za a kawo maka ya kasa ba za a kawo maka wanda ba shi kace amma yanzu nan ko kana da kuɗinka hotel ɗin za ka shiga ana jin cewar wanda ya isa ne sai ka ce diddigar kwai kake so a kawo maka sai a ce ai ta kare sai da kama ta kaza da kuɗin kama ko saboda wannan aikin bayi ne wancan kuma tarin ne na ubangijin kowa da kuma walakun fiha walakum fiha ma tad'un kuma kuna da abin da kuka nemi a kawo muku a wannan gida na aljanna sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ga nuzulan min ghafurir rahim waɗannan abubuwa da aka tare da dan yan aljanna dukkaninsu baki ɗaya martabawa ce kaɓaki ne liyafa ce da bahaushe yake cewa an ce biyafa da larabci shi kuma ce liyafa da hausa eh kaɓaki ne tanadi ne na musamman irin wanda ake karɓar baƙo da ya kai ya kawo ya isa da shi to su ma baƙin Allah ne sun gama rayuwarsu ta duniya ga su yanzu a alahira za a shiga aljanna ko an shiga aljanna to ga abin da aka tanadawa baƙin zuwa kuma baƙi ne sun zo inda za su zauna dindindin ba tafiya yanzu ne suka zo a matsayin ababen karɓa, a martaba irin yadda ake martaba bako to sun zo da abin da za su ci su sha komai gashi nan baje-baje kyauta ce ta musamman min ghafurin daga ubangijin da ke gafarta wa bayan da suka yi masa laifi suka nemi yafiyarsa ko da kuka cancanci aljanna din nan ba dan ba ku wa Allah wani abin da zai iya kama ku da shi ba iya shi ya zama kun rasa aljannar a yalwar rahamarsa da jin kansa gabayi yasa duk da kun yi wasu abubuwan na laifi ya kalli abubuwan kirkin da kuka yi share muku waɗancan laifukan illabe muku su tamkar ba ku yi su ba to shi ne ta muku wannan gara da romo da ya tanda domin ku arrahim wanda kuma yake mai jin kai gabayi jin kan ne ma yasa iwato share muku laifinku in kuma karɓa ayyukanku na gari in kuma saka muku da abin da ya fi sakayyar aikin da kuka to wannan aya ko ce ayoyi suna wato labarta mana cewa riƙo da addinin Allah subhanahu wata'ala da imani da ubangiji subhanahu wata'ala in bawa ya bada gaskiya da Allah a matsayin shine kadai abin bauta na gaskiya ya tsayu da bin dokokin Allah don ya ci gaba da bautar Allah har zuwa sanda zai haɗu da Allah to Allah subhanahu wata'ala zai datar da wannan bawan da samun aminci na duniya da aminci na lahira domin da suka ce nahnu auliya ukun fil hayatid dunya wanda mala'iku suka zama mataimakansa masu bashi kariya da tsaro a duniya a cikin aminci yake kowa tashi hankali a aminci yake nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah kuma a lahira ma muna tare da ku domin dama mu masu yin abin Allah ya ce mi ne za mu ci gaba da dawainiya da ku 'yan aljanna abin da aka ce a yi muku shi za a yi ga mala'ika mai tsaron aljanna ridwan alaihi salam ina ba ta kula da tsaro kaga suna tare da 'yan aljanna ko na shi ne mai bawa aljanna kulawa da tsaro kuma banda wasu ma'aikata akan aljanna tare da shi cikin mala'iku so da haka suka ce to muna tare da wanda mala'iku suke tare da shi masu bin Allah masu daraja su ma waɗannan bayin suka samu daraja su mutanen a cikin aminci suke ko cikin tashin hankali cikin aminci suke da haka wanda ya ba da gaskiya da Allah ya riko da dokokin addinin Allah ya ci gaba da bautar Allah sau da kafa har Allah ya karɓi rayuwarsa to rayuwarsa ta duniya rayuwa ce cikin aminci haka ta lahira ma zai yi ta a cikin aminci sannan wannan waɗannan ayo suna sanar da mu cewa bawan da ya tabbata a irin wannan salo da tsari tun gurin karɓar ransa lokacin da ake shiga cikin tsaka mai wuya da tashin hankali shi albishir mala'iku suke masa cewar aljanna fa zaka tafi wa afshiru bil jannati allati kuntum tu'adu albishirun ku aljanna za ku tafi wuyarta a ran nan so mun taɓa za ka fara samu na daɗi da wato ni'ima tun a cikin ƙabari kafin Allah ya tashi ƙiyamas sannan waɗannan ayi suna sanar da mutuwar wanda ya tabbata a bisa wannan tsari Allah subhanahu wata'ala zai sanya aljanna ta zama ita ce sakayyarsa da ladansa na wahaltawar da i na bin Allah subhanahu wata'ala wanda wannan biyayya da i da wannan ɗawainiya ta bin Allah dama shi za ta amfana shi zai ci moriyar abin saboda haka ubangiji zai ba shi aljanna martabawa da darjantawa ba don aikin da ya yayi daidai wa daida da ya samu aljanna shi sa manzo yake cewa babu wani mutum da aikinsa zai shiga da shi aljanna tsantsatsagoran aikin sai dai in Allah ya ya baibaye shi ya lullube shi da rahmarsa aka ce manzon Allah ko ka ice ko ni sai Allah ya lullube da rahmarsa zan samu su. saboda haka wannan martabawa ce daga Allah subhanahu wataala na kayi imani da shi ka tabbata akan bauta masa ka dace da samun aljannarsa Allah ya datar da wa qala ta'ala mala imam an-nawawi yace kuma Allah madaukaki yace innal ladhina qalu rabbuna Allah haqiqa waɗanda suka ce Allah ne ubangijinmu mu shi kaɗai ne abin bautar mu abin bauta na gaskiya sun mastakamu sannan suka tabbata akan wato ainihin biyayya ga Allah da bar abubuwan da suka san cewar saba wa Allah ne fala khawfun alaihim babu jin wato tsoro a tattar da su saboda haka wanda aka dace ya hada ɗayanta Allah subhanahu wata'ala da bauta ya kuma haɗa wannan ɗayanta Allah da bauta da tabbatuwa akan aiki da dokokin Allah subhanahu wata'ala da bin tsarin addininsa da musulunci Allah yake gaya mana cewa fala khawfun alaihi, babu su babu fargabar ranar alkiyama abubuwan ban tsoro da tashin hankalin da suke faruwa a filin tashin alkiyama ba su a ciki ya tabbata a hadisi wanda imam al bukhari da muslim suka rawaita wanda aka karbo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mutane bakwai allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwa al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa to waɗannan mutane bakwai za su su a ƙarƙashin inuwa al'arshi a ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ina su ina jin zafin ranar da za a ji a wannan ranar ina su ina magana fuskanta gomin da ake fuskanta wani ya sha kansa wani iya wuya wani iya kirji da cikin inuwa ne yake yin gumi ko wanda yake cikin ranar wanda yake cikin rana saboda to ba su da fargaba ranar alkiyama dukkan wani zillimi da tashin hankali da jin ba daɗi da ake iya fuskanta a filin tashin alkiyama Allah zai kubutar da su daga wani cikin waɗannan mutane bakwai manzo yake cewa wa shabun na sha'afi ibadati rabbi akwai saurayin da ya tashi akan wato ainihin bautar ubangijinsa ita ce istiqama din tabbatuwa akan bin Allah da kaucewa sabansa yana daga cikin waɗanda za su dace da samun wannan inuwa ta al'arshin ubangiji kaga wanda yake cikin inuwa ba shi ba tsoro ko fargaba tashin hankali da ba daɗin za a fuskanta Allah ya tsare shi sannan cikin waɗannan mutane manzo ya faɗi cewar wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci wane ina zuwa masallaci daga ina daga masallaci shine karatu a masallaci na alkur'ani fahimtar sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam a sallah zai ya idar ifita a a sharan masallacin yake yi da abubuwan suke suka kama da to irin waɗanda su suke sa bawa ya dace da fita daga razani ko firgici ko tsoro na abin da za a fuskanta a ranar alkiyama saboda haka fala khawfun alaihi ba su ba wani jin tsoro na abubuwan ban tsoron da ake fuskanta a ranar alkiyama wala hum yahzanun kuma ba za su shiga cikin damuwa da bacin rai ba game da abin da suka tafi suka bari bayansu bayan Allah ya karɓi rayuwarsu na abubuwan morewa rayuwar duniya da suka bari shi da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin abin da ya wakana tsakanin annabi Musa da annabi Khidir a ɗan tafiyar da aka samu ta ƙara Khidir da zai yi wa annabi Musa ta ƙaruwar da annabi Musa zai yi da Khidir cikin abin da ya wakana sun je bakunci garin da ba a karɓi bakuncinsu ba amma kuma na bakida ya ga katanga za ta faɗi ya ƙoƙarin ta yadda ya da gyara ta annan musa yake cewa da ka karɓi lada lawit ta kafta alaihi ajara hada ka ne musu baka ladan wannan aikin da kai tunda mun ne musu sauke mu bakunci ba su karɓa ba ce to kai nan ne fa lokacin rabuwan mu an zo ƙarshen da za mu rabu da ni da kai na ce dama kakka tambaye ni kada ka gane wani abu ka ce me yasa koya ban kaza ba to lokacin rabuwan mu a cikin bayanan da yake gaya masa ko Allah yake gaya mana a cikin wato surar ana ga mana wannan katanga da ya gyara ta kasance ta wasu wato anin yara kanana marayu ko wa kana abuhuma saliha babansu kan yarsu mutumin kirki mai ban Allah ne a tsaye ki jajirtacce ne wajen tsayanta Allah da mutu wajen tsara dokokinsa ya samu istiqama a rayuwarsa su da duk da ya mutu yanzu ba shi da rai abin da ya bari yake sa ran ƴaƴansa marayu su gada su mora gashi kuma ƙanana ne sai Allah ya ba da tsaro da kulawa katangar kar ta faɗi a ga wannan taskar ta ƴaƴan nan marayu na mutumin kirki a wawashe kafin su girma bi ta kai har da ciki su cinye sai Allah ya kawo wanda zai ci gaba da gyaran katangar ta ci gaba da wanzuwa har su kai matsayin karfin su za kuma zo su ci wannan dukiya ta su Allah ya ba su kansu uban da ya tafi ya bar wannan abu Allah ya baci wannan tsaron da kariya akan abin da ya bar wa ƴaƴansa ina bacin rai ko bakin ciki ana babu ina magana ƴaƴansa su tagayyara lokacin da karfin su ya kawo kuma a ce ba wani abin da su mora a Allah ya tsare musu har su kai su mora kaga wannan yake nuna mana cewar bawan da ya tsayu da bin Allah subhanahu wata'ala ya sami istiqama wato ainihin tace bautarsa da yake ga Allah kuma ya tsayu akan yin bautan nan har mutuwa ta cin masa to ko ya mutu bayansa za ta kyau saboda ya dora ta akan turba da za ta yi kyau kuma Allah ba zai tozarta shi waɗannan abubuwan su ne abin da ya kamace mu shine koyarwar addinin mu mu tsayu da abin da al'amuranmu za su kyautata a mu da mahalicci da kuma bayansa da zama ya haɗa mu da su kafin mu tafi wannan kuma ne zai sa mu ma bayanmu ko bayan rasuwarmu ta ci gaba da yin kyau a ce wani albasa ta yi halin ruwa ko ba a ce ba ta yi halin ruwa ba kaza na albasa ba ta yi halin ruwa ba ruwa dai ba shi da yaji amma albasa yaji ne da ita kuma ruwa aka ba ta tasha ta kai akan ɗebe ta ko to kai sai dai a ce Allah san barka wani ya babbaye da kyau yadda ka damu da karatu alqur'ani ka dora ayanka akan karatu alqur'ani yadda ka damu da karatu hadisan manzo ka dora ayanka akan karatu hadisan manzo yadda ka damu da zuwa masallaci da ayanka kake tafiya da su kake dawowa sun doro akan wannan tsarin ko bayan rasuwarka sai dai su bi ka da addu'a alkhair Allah ya ji kan babanmu Allah ya gafarta masa Allah yadda ya wahala da mu ya tura mu akan turba kwarai Allah ka yaye masa bakin cikin duniya da lahira na duniya gashi muna gani Allah baka tozarta mu ba na lahira shi kuma da yaje kafin mu muje Allah ubangiji ka sa ya ga da kyau mu ma mun je mu tar da kyau to haka to bawon Allah da subhanahu wataala idatar da shi da bin tsarin da aka ce abi to al'amarin su za su ci gaba da yin kyau duniya da lahira Allah ka datar da mu so da haka wannan babi ƙalubale ne ga dukkan musulmi a wannan lokaci cewar ka tsayu fa da abin da aka yi shi domin ka wa ma khalaqatul janna wal insa illa liya'bud to da ka tsayu da bautar Allah nan ka san yadda ake yin ta kayi ta yadda aka ce kamar yadda aka umarce ka fastaqim kama umirt kuma ka tsayu da abin da ya shafi wato bayanka da ka mutu ka bari iyalanka da kake tare da su su samu wannan kulawar kamar yadda kai ma kake da kula da addini ba kai ya zama kai ne mai addini ba amma ƴaƴanka da iyalanka ba kanta a tsarin da kake kai suke wannan matsala ce kuma Allah zai tambaye ka ko an fusa kuma wa alaikum nara haka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ko an fusa kuma wa alaikum nara ku tsara kawunanku da iyalanku daga wata wuta to ba za su samu tsaro daga wannan wutar ba kai ba za ka samu ba sai ka ba Allah sau da ka tabbata akan haka har mutuwa amma sai ga a halin da muke ciki yanzu shi dai ya yi karatun alkur'ani ina ƙoƙarin kuma ɗauka ibiya ya damu da yaje sallar yana yi amma fa 'ya'yansa wanda ya ga dama yi wanda ya ga dama iki harka karatu suna alkur'ani shiru kake ji man kau fanko fankan fa yau amma fa batun turanci ba kama hannun yara batun sana'o'i kwamfuta waye lafiya lau in ka taba su kome ya ji amma ana dawowa Allah ya ce annabi ya ce ba kuma su Allah sarki ne abin a tausaya musu to wanda ba karamar asara musu, ka mutu littafin kana alkur'ani ɗanka kuwa ɗauka sai dai ya juya wannan littafin dadi ne da ya mace ya bari amma da ko ka karanta kamar dadi yake karanta ba zai karanta a gurinsa bai bi wannan layin ba to ba karama asara ba haka ba shi karatu na boko isan shi ya fahimce shi kada ya zama ba gidaje a rayuwa ka ba shi karatu na addini ya san shi kada mu'amalarsa da mahalittinsa ta gurbata ta zama ba kyau ya san abin da Allah yake so a sani ya san abin da manzo zo da shi na sako in an taba shi a ji bajau to bai da matsala tsakaninsu da mahalicci da su da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a taba shi a cikin abin da ya shafi al'amarin rayuwa ko sana'a ko kuma karatun sana'ar a ji ba dama ne to wannan shine riba biyu wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka na sutura na abinci na wato numfashi na lokaci sai Allah ya ce kuma kada ka manta rabanka na duniya ba a ce kai wannan ba ba a ce haramun ne yinsa ba halal ne ka neme shi ka iya shi ka koge ka samu damar za ka ci abinci ya eh, amma me kada wannan duniya kuma ta rinjayar da kai ta ransar maka da lahiranka to wani shi ake cewa istiqama ka daidaita akan bin Allah da sanin dokokinsa da tsarin da yake bukatar ka rayu akai kuma ka san abin da za ka rayu a lokacin da kake rayuwar duniya ta sanar da ba za ka samu gurɓatar matsalarka da mahalicinka ko bayan mahalicinka to Allah ya saka Imam Nawawi da alkhairi wannan shine karatun mu da abinda muka da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan bayan yayi godiya ga Allah ya sallama yayi addu'a ta Allah ya saka da alkhairi sai ke cewa don Allah a masa bayani game da alfijir idan ya keto raka'a nawa ake so mutum ya yi wato sallar raka'atul fajr ko kuwa ba adadi e eh, ma a larabci shi sa ake cewa da su raka'atul fajiri ko raka'atai fajiri in ka ji raka'ata ko raka'atai a larabci to abu biyu ne mana raka'o'i biyun da ake yi idan alfajir na biyu na gaskiya keto ana yin su a gida kafin a tafi masallaci manzo yakan yi su a gida in ya raka abin sai dan kishin gida bangaren dama na ɗan wasu mintuna sannan kuma sai ya fita ya je a yi sallah saboda haka raka'o'i ne kwaya rak ake yin su a gida idan ka tsinci kanka kafarka a yanayin da ba zai baka dama ka yi su ka je ka samu sallar asuba ba daga ka farka yi alwalaka ka tafi masallaci in an idar da sallar akwai halaccin a yi su bayan idar da sallar. iya wannan raka'o'i guda biyu idan ka samu kanka kuma ka yi su a gida kamar yadda yake kuma ka tafi za ka iya samun sallar asuba to in ka je masallaci akwai kuma salloli raka abin da ake cewa tahiyyatul masjid gaisuwa ga ubangijin masallaci su kuma wani zaman kansu suke dalilin su shigar ka masallaci aka ce idan da lokacin da za ka iya yin raka a biyu kafin limaita da sallah ka yi su so da ka su ba ba ne raka raka'atul fajr kuma ba su bane an fahimta ko su da ka su a masallaci ake yin su raka'atul fajr kuma a gida ake in ka kai raka'atul fajr a masallaci kurewar lokaci ka samu na ba za ka iya yin su kuma ka zo ka riske asuba ba tunda ita farilla ce su kuma nafila ne shine sai ka zo a yi farilla da kai sannan daga ba yi su wannan shine abin da ke raka'a biyu ne rak ba a yin sama da haka assalamu alaikum malam Allah ya saka da aljanna sun ma'ani ina da tambaya a kan mata da suka kai imanin shekarun girma shin suna jinin al'ada domin ni malam mahaifiyata ta haɗu da wannan larura shin malam ke na mafita sana an fahimta ko wannan tambayar da yake yi tana nuni ga karanci na sanin tsari na ubangiji akan halittarsa su mata da allah ya yi su ya yi su kashi-kashi kuma a mataki na rayuwa mataki-mataki daga sanda mace ta balaga idan lafiyar talau allah ya tsara za ta iya ɗaukan ciki ta haihu za ta fara jinin al'ada su ne majoraci a mata su suka fi yawa za ta rika jinin al'ada duk wata duk wata idan mahaifarta ta yi shirin karɓar ciki in ciki ya shiga to sai jinin al'ada ya daina zuwa idan bai shiga ba sai ta wargaza wannan shirin sai ya zama jinin al'ada to haka haka idan mace ta kai zalin shekarun manyanta wasu daga shekara hamsin wasu hamsin da ɗoriya wasu sai sun tafi irin sittin ma to za ta daina jinin al'ada kwata-kwata dama ta ɗauki ciki ta haihu ta ƙare mata sai ka jan ce wance ta daina haihuwa an fahimta ko su ta ma daina jini kwata-kwata ba jini ba haihuwa ta daina jinin al'ada sau da haka wacce ta kai manyanta shekarun da kake faɗa ba larura ba ce in ta daina jinin al'ada an fahimta ko matakin ta daina ne ya kai shekarun ta daina ne suka zo an fahimta ko sau da haka lafiyar ta kalau ba ta da larura amma idan ta kai shekarun da ya ci a ce ta daina jinin al'ada amma kuma sai ake ganin jini yana zuwa mata to abu da kyau a hankali shi na al'adar ne ko na cuta ne an fahimta ko shi na al'ada yana da matakai da alamomi da suke bambanta shi da wanda ba shi ba sau da haka injinin da yake zuwa mata wata larura ce ta cuta take da ita to magani ya kamata a nema mata don wannan jini a tsaye da shi ba na al'ada ba sau da haka galibi in dai wannan shine abin in ka samu kuma ɗaya ko biyu ko uku da suka zama a ce eh gashi ta kai lokacin daina jinin al'ada ta daina haihuwa ba ta daina jin al'ada ba ko da ta daina haihuwa kuma ya tabbata jinin al'ada ne to wanda sun zama daban a cikin bayi ba a ce Allah ba zai iya samar da haka ba yadda baya yi fa alul limayri to in haka ta faru da wata mace tana yin jinin al'ada irin abin da aka sani mai jinin al'ada ta suna nan a kanta amma in girman ya kai ba ta iya gyara kanta a jinin al'adarta ba to kuma wani ai la yukallifu Allahu nafsan illa wusa don akan ka samu wanda ya kai shekarun da ma baya fahimtar wasu abubuwa ya aiwatar da su to wannan in haka ta faru da irin wannan to ubangiji subhanahu wata'ala yakan kalli aikin kirkin da kai da nagartar da kai wannan kuma yanayi da ya tsoro maka na ba za ma ka iya hankalta wani abu kai ba wani abu ne kuma da ka bi shi har lokacin da kuma ya baka da ikon binsa an fahimta ku to amma in dai ta kai manzalin ta daina jin al'ada kuma ma ki tunanin jin al'ada na to abu a hankali a tantance shine ko ba shi ba in shine to ba za ka kira shi larura ba ubangiji haka ya tsara mata sai dai magana cewar bin salon da za a bi a taimaka mata don ta zama cikin tsarki da tsanayin da ya dace ko da ba ta iya yin wani abu cikin na ibada a wannan lokaci to wannan shine abin da ke akwai abinda kuma ya shafi mata waɗanda su kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsara su ba za su jinin al'ada ba sa yi akwai su ita tunda Allah ya tawata za ko ta balaga sai dai ga sauran alamomin balaga amma ba jinin al'ada a ciki fitowar gashin mara na hammata da abubuwan da suke kama da haka za a iya gani a fahimci eh, wannan ta balaga amma dai ba ta jinin al'ada su ne waɗanda Allah yake cewa idan rabuwa ta samu tsakaninsu da mazajensu ta aure to su idda su yi wata uku cikakku ta gama idda za ta iya auren wani idan wato ainihin abin da ya shafi eh, wacce take ko mai karancin shekaru ce aka yi mata aure tun ba ta kai ta fara jinin al'ada ba to da rabuwa za ta zo tsakanin da mijinta tunda bata fara jinin al'ada ba za a ɗora ta akan wannan tsari wacce ta kai duk manzanin tana jinin al'ada sai ta kai shekarun da ta daina yi to sai ɗauko wannan hukuncin sai a ɗora ita ma a kanta to da yanzu ta zama cikin wanda ba sa jinin al'ada an fahimta ko to haka wannan tsarin yake ga wanda ba sa jinin al'ada masu jini kuma ga tsarin su ma kamar da muka ji to wannan shine abin da ke akwai Allah ya sa mu dace shi kuma nan me yake ci assalamu alaikum dan Allah malam yaya inganci fadin cewa yin aski da yanke farce ranar juma'a yana da cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam cewar yanke farce da aski ranar juma'a suna ci ta manzo sallallahu alaihi wasallama ni da ban san wani hadisi da ya zo da haka abin da ya da manzo ya koyar a yanke farce a rage gashin baki a aske na hammata da na mara anas ike cewa manzo ya yi musu lokaci da kada mutum ya wuce kwana arba'in daga yi zuwa wani daga yi zuwa wani kazan aka ce an baka har kwana arba'in kaga kenan in ba ka gota su ba kai laifi ba kai kuskure ba su da idan wani in yi yankan farcinsa sai sati biyu ike kuma yi ba za ka ce dan mai juma'a ta yi bai yi sunna ba ya bai yi ranar juma'a to da lokacin ya yanka farcinsa bai fito fito da ma za a ce sai ya yanke kuma daga wani zuwa wani fitowar farce da bambanci haka gashin kansa wani gargasa ina da yalwar gashi haka farcen ma wani yana da yawan fitar da farce akai akai ka ga mutumin da zaka ga akwai ban Allah da wata rana mun je wata kota a cikin kotun da suke nan court road ko ta shari'a ko a wannan layin akan wasu bayan Allah da Allah yawa mahaifinsu rasuwa a bibiyar gratutu da fanshi da ake cewa to gratutun na wani makocinsa shi garin ya bi a karɓo na haƙi ya rasu mota ta bige shi a daidai wajen gidan gwamna ya bar 'ya'ya su sutar to sai ɗansa babba ya gaji bin wannan haƙƙin na makocin sai ta dalili a irin karatun da malam ibrahim khalil yake sanda yake karatu anan na taɓa farta magana ya taimaka aka ga wanda za a gani a can bangaren abin da ya shafi masu fanshi da gratutu din hukumar aka je aka bi can aka tafi maganar aka kai ta kotu cewar a je a karba a can to ni da nake taya su ake bi sai muka ji to wanda ya zo bangaren baban wanda ya rasu ake bibiyar abin da za su zo su karɓi haƙƙinsu gashinsa na gemu ba zai wuce wato kace ce ƙarshen burushi ba da ya kalle ni sai ce ka amma fa Allah ya maka baiwa ci ka ga gemun nan da kake gani a haɓata a yanzu bai kasa shekara arba'in wannan magana da ke an shekarta wajen goma yanzu ce a karanci a ce shekara mai ni kuma lokacin ban yi wannan shekarun da yake faɗa ba ma'ana gemunsa yadda ya fara fitowa daga sanda ya fara fitowa ya yi shekarun haihuwa ta ya wuce amma ga shi nina yanzu za a yanki irin nasa guda kaza a jiki an fahimta ko to kaga na, ana magana aski za ka tara har gashin kan haka yake ba mai yawan fitowa ba ne haka na hammatar haka na Mara. wani sai i sai i wata biyu inda a ce bai ba ba za ka fuskanci shi ya taron masa saboda haka to amma dai sai manzo ce zuwa kwana arba'in daga wani zuwa wani an ba mu wannan dama suna ka kaga wanda nasa baya fitowa akai akai yayi kuma satin yayi juma'a ta yi amma kuma lafiya lau ba wani taruwar farce ko kuma abin da ya shafi aski da za a ce sai yayi ba za ka ce da shi sai yayi ba haka ce kuma wai suna ce ba yin wannan an fahimta ko amma wanda ya zama tunasa kuma akai akai akai akai to sai ya kokari ya akai akai kuma kada ya kurewa lokacin da aka bashi na dama din ya tala, da wannan da shine abin da na sani Allah ya samu dace eh, na game da yankan kuma wata a yankan wasu za ka fara wasu fara cewar in za a fara yankan farce a fara da manuniya ba aya ba hadisi ba maganar magabaci na ƙwarya shaci faɗin an ga dama a faru daga babban ɗan yatsa an ga dama a faru da ƙaramin ɗan yatsa an ga dama a fara da na tsakiya a dai yanke farce shine abin da shari'a take ba shi abin da kaji shi ma a canza ya bada amsa yake cewa akwai kuma malaman da suka tafi a kan za a iya yin biyan amma ne ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da bilal shine nake ga maka ai wannan magana aka ga ya kawo hadisin watan azumi da ake kiran sallah biyu ko yake magana to wannan fahimtar cewar a ci gaba da yin biyu har bayan azumi akwai malaman da suke kanta akwai kuma wanda suke cewa a'a za a taƙaita a iya da azumi da ake biyu bayan azumi kuma daya ka fahimta ko to yanzu al'ummar musulmi a duniyance idan kana so ka tantance inda za ka samu ake kiran sallah ɗaya a asuba a duniyar musulmi da ina da ina kake jin za ka samu eh an fahimta ko to idan ya zama ta irin wannan a cikin al'ummar musulmi me sauka daga kansa ko kuma ka ce ka tafi a kan sabaninsa ba sauki yake da shi ka ce ni ko kuma idan abu aka ce a cikin al'ummar musulmi akwai sabani kawar da shi yanzu a tafi a bai ɗaya bai da sauki to da kan kana biyu kai biyu wanda ya iya ɗaya ya ɗaya kai da kai ilimin yin ɗayan baka da matsala da shi bai da matsala da shi ne kawai abin da ya kamata ba an fahimta ku to wannan shi ne abin da ke Allah ya samu dace subhanakallahu na kake ca rakatul fajri eh e kokarin hada hadisan da suka zo da maganar yadda i karatunsa na sallar raka'atul fajr ne akwai hadisin da Aisha take magana cewa ina yin waɗannan raka'o'i guda biyu na raka'atul fajr sauƙaƙa kai ba ka ce ya karanta fatiha amma sanin kowa ne sallar da aka yi ba fatiha ai bata yi ba amma suna su nuna mana sassaucin da rashin tsawaitar sallar to shi da sai malamai suke cewa to da ta ji yayi karatu a fili yayi fatiha da sura ba za ta ce kai ba ka ce ya karanta fatiha ba to da to mafi karanci za a iya yin fatiha kuma ana iya a boye saboda da ta ji da ba bata faɗa ka ba kenan ana iya a boye abinda wasu malaman suka cin maki an fahimta sannan kuma akwai hadisin da yake magana cewa yana karanta qul amanna billahi wa ma unzila ilaina da kuma qul amanna billahi wa ma unzila alaina cikin suratul baqara cikin suratul ali imran ta raka a farko ta cikin suratul baqara ta raka ta biyu cikin suratul ali imran sai aka ce to tun daga shi har an jiyo ayoyin da yake karanta kenan a fili yake in a boye ne a ba za a ji a gane ko kuma karanta kulya da kuma ulhuwallah huwallahu to wannan sai sa sai malamai suka ce kaga ka hutar da kanka a sallori na nafila ko na dare ko na rana kana da zabi kai a boye ko kai a fili in ka dauki wannan ka huta an fahimta ko sallolin farilla suna aka ce na rana ga yadda ake yin a zahar a boye take la'asar a ɓoye take ko magarba biyu a fili ɗaya abu isha biyu a fili biyu asuba a fili suke to waɗannan da aka baka ce ga yadda ake su ba ka da yadda ka iya haka ake yi wasu malamin da suke da fahimtar cewa to tunda a zahar la'asar suwa boye suke to na fulolin ma na rana a yi su a boye tunda magarba da isha sun shafi dare asuba ma ta taɓa wani ɓangare na ƙurewar dare farkon yini suka ce shi sa take a fili saboda haka to in sallolin kan nafila na dare ne kai a fili in na safe ne kai a boye su kuma sai suka yi kiyasin wato na na farilla din suka bada na nafila ma ayi haka amma suka ce tunda da ya tabbata a hadisance manzo na iya boyewa ina iya bayyana to kai haka shine a bashi a haka ka iya bayyana ka iya boyewa a safe ne ko ko a dare ne ko a rana ne shine abin subhanakallahumma wa bihamdika